Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da yau da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum ni ne Faruk Muhammad Yabo. A makon jiya, shirin al'adunmu na gado ya duba batun cika shekaru goma sha biyar da raso shahararren mawaƙin gargajiyan nan, Dr. Manshata Katsina. dukwa wannan makon ma za mu ɗora ni a inda muka tsaya. sai dai kamin nan gasan kira ya gaya muna kowa ne ne da man sha ta katsina. Dodo ma yawo kamar jalil gaibi zaki bakon yaro da garwa da maro bakon jimeta bakon mubi dodo bakon sarkin yola zaki bakon mutanen yamai bakon gadu bakon lato zaki bakon shehu kaulaha zaki bakon mara sarkin agada masa ta bayan duniya garin umar sanda. in ba ka bi ɗan'uwan alfazazi wanda mawaƙi ne wanda ya ratsa teku da waƙa har aljanai suka yi mashi buɗa suka ba shi raƙumin ruwa ya kiwo in ba kai ba kanan na wani mawaki ne to mawaka kun ji ɗan uwan shi ba juwa na waka bane ko murya kamar wani ko azanci kamar wani ko dabara kamar wani dan uwan alfazazi ne kanan sasana ne dan uwan shehu jizuli ne dan uwan tani muddadi ne kun ga waɗannan su ne suka yabi annabi da za su bar duniya suka ce to alhaji mamman shata kai ma ka yabi mutanen annabin shi yasa idan alhaji mamman shata buɗe ba ke yabe ka wallahi baka tabewa har abada ba mamaki ba to da san kira Dr. Mansha ta katsina dai yare da waƙoƙi da kusan ba za a iya ƙayyadewa ba,

ya rasu ne shekaru goma sha biyar kenan da suka gabata a wannan lokacin ba wanda ya ga rasuwarsa a cikin 'ya'yansa illa barista jamila wadda 'yarsa ce ta cikinsa kuma ta bamu dalili. Wato abin da yake faruwa sun taho gaba ɗaya muna Kano wurin shi bashi da lafiya. su da dare ya yi sai suka tafi masauki inda suke kwana. a lokacin ni kuma da na kalle shi dai na ga jikin alhamdulillah dai za a ce akwai irin saukin nan amma na tafiya ne. To sai na zauna a tare da shi ni kaɗai. Sai dai bayan rasuwar tasa an ce yayi wasiya akan inda yake bukatar a binne shi amma barista Jamila Maman ta Katsina da ta ɗauke shi da mota zuwa fada sarkin daura ta ce ita dai bai yi haka da ita ba to tsakani da Allah ni dai bai gaya mun ba saboda a lokacin da na kai shi asibitin Aminu Kano ta 1999 lokacin ma kamar in ce harshen sa ya kare ni dai bai gaya mun ba ban sani ba ko ya taba yin magana da wasu so ni dai ga dalilin da ya faru wanda ya sanya na sa shi a mota muka nufi daura Ina shiga fada na gaya wa sarki gashi na kawo shi ya ce ya aka yi shi ya faɗa na ce to haka dai na ga ya kamata a kai mai jana'iza a can kasa na tuna da wakar da yake ma ciro gombe inda yake cewa mu da muke nan ba mu daɗe ba sai mun zo ciro gombe tafi gashi ko ya tafi Allah ya mai rahama amin amshin mamman da da muhimmin abin da ya bambanta tsakanin shata da sauran mawakan hausa in ka cire irin su dan kwairo da makamantansu dai shi ne yanda ba shi da zaɓi akan abin da ya kamata yi mawaƙa domin masana sun ce ko inuwa ta yi wa shata daɗi to yana waƙi ta kamar yadda ibrahim sheme yake cewa shata ya waƙoƙi ya yi wa mutane kala-kala waƙoƙi kamar yadda ka faɗa ya yi wa ɗandan waƙa, ɗandan ba ne zai zo ya ba shata kuɗi ba wani abin da zai ba shi akwai mutanen da ma yaransa ne amma ya musu waƙoƙi akwai mutanen da ake ganin kamar masu kuɗi ne saboda kuɗinsu ne musu waka amma gaskiyar magana ƙauna ce kawai kuma ya kasance in ka kawo musu ziyara gurin sama kake son ka karɓi kuɗin mota za ka koma yanzu kaga akwai wakar da ya ta alhaji shehu mai gidaje ta na gode shehu mai gidaje shehu mai gidaje ko kwabo bai ba shata ba kaga akwai wakar kusoshin birni uwawu wanda yau marigayi abubakar uwawu kaga abubakar uwawu makama da ya fara zuwa shata biya masa tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau ana cewa shata mahadi mai dogon zamani amma mun tambayi diyarsa barista Jamila Mamman Shata ko yaya ta fahimci wannan kirari da ake yi wa mahaifinta? Kamar yadda ake cewa mahadi mai dogon zamani. Sai ni sai bayan ya rasu ma na fahimci kalmar. Ashe ba ana nufin yawan shekarun shi ba dan na ga shekarun shi a duniya ga wasu da suka girme shi suna rayi Wato jin shi da ake da kuma amfanuwa da fasaharsa da hikimarsa. Dan akwai wasu da yawa suna cewa ya zo kafin lokacinsa. Mai ya ke Mala guda yau. To jama'a kar ku wannan shirin dai na zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Faruk Muhammad Yabo. Uban gari baba je kada malami mai Allah kan gallo. Malami mai kin zo dai. Malami malami mai Allah kan gallo. Malami Da za ka kakkaɓe ƙurar littattafan bincike na masana tarihi da al'adu musamman a yankin ƙasar Hausa da wuya ka iya samun mawaƙi da ya yi suna musamman a shafukan yanar gizo Kuma a shafin Facebook ma marigayi shata na da dandali-dandali da ma'abota ƙaunar waƙoƙinsa suka kafa. kuma ashe barista jamila mamman shata na bai da irin wannan dandali akwai dandalin tunawa da waƙoƙin dr alhaji mamman shata akwai dandalin mamman shata dandalin shata ikon allah filin mamman shata filin masoya waƙoƙin dr alhaji mamman shata shata community taskar mamman shata da zauren masoya dr alhaji mamman shata

amma in ji diyar tasa akwai ɗaya daga cikinsu wanda yake gwadawa sai dai ba don neman kuɗi ba. Eto eh duk da sanin kowa ne ya ce shi bai gada ba shi ma baya san wani ya gaji shi dan mutum ne wanda yake so mai karatu sosai akwai yayanmu da yake dan gwadawa eh wasu lokutan haka zaka ga yana amma ba wai ya haka dai cikin abokan shi zan ce shi ma dai haka wasu mutanen suna so ko kuma ana wani abu haka. ta shahada daga karshe barista jamila mamman shata ta gaya mana yadda take ji a matsayinta na ɗiyar dr mamman shata katsina kamar yadda na gaya maka ni barista ce ni lauya ce ko shi kanshi aikin ina kwance aka ce ashe yar wana lauya ce to ku kira ta mu bata aiki duk dai da sunan nashi muke abin nan dan zaka ga duk inda muka je akwai wani lokaci na samu matsala na yi tafiya ni da yaran na passport din mu ya bata kuma za su koma makaranta muna zuwa immigration office suna ganin sunan shi suka karɓi file din nan take suka yi mana so babu wani wuri inda da ake ake zuwa eh, wanda za a yi abu ko ake neman abu in je in ce suna na wanci yar wani a hana ni sai dai in dama babu ba wai mu bane a sunan shi ne shine ya kafa sunan kawai dai sai dai mu zo har yan baya ma ko jikoki mu mu bari madalla a'a uban kasa usmanu na na sambo zai kan jaddadi a wajen matar shi alhaji sarkin shehu shi kan mi jaddadi a wajen matar shi jama'a iyakacin shirinmu na al'adunmu na gado na wannan makon kenan akan batun cikar dr mamman shata katsina shekaru goma sha biyar da rasuwa to amma da saura malam uban gali baban je kada alhaji sarkin gwamnan giwa mai ban tsoro sai dai a madadin mu na abuja muhammad kabir yusuf da kuma umar faruk ibrahim da ya sada ni da ku faruk muhammad yabo da na haɗa shirin na gabatar ki fatan mu kasance lafiya.